وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لهدي 23 ga watan رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1446 wanda ya daidai da 23 ga watan uku shekara ta 2025 wannan shine majalisinmu na 22 a majalisinmu na tafsirin alkur'ani na wannan wata na Ramadan wanda muke fata Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ayyukanmu da na alkhairi da kuma sauran ibadoji da muke gabatarwa a cikin wannan wata. Akwai mai tambaya da yake tambayar cewa menene hukuncin wanda yake lalata hanyar wucewa yana cutar da makwabta yana tsaye da ruwa amma ya ƙi fitar da hanyar ruwan yana cutar da al'ummar unguwa. To menene hukunci shi? Yana cutar da al'umma kuma ana cewa menene hukunci shi? Sai an tambayi hukunci. Cutar da al'umma ai hukunci shi sananne ne. Allah maɗaukacin sarki ya ce wallazina yu'duna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu ta ihtamalu buhtanan wa ithman mubina lalle wanda suke cutar da mu'minai maza da mata da abin da ba su yi ba su rinka cutar da su da shi wannan cutarwa am ce ta gama duk wani nau'i na cutarwa da mutum zai yi ma wani musulmi Allah ya ce sun ɗaukar ma kansu babban al'amari babban laifi babban zunubi suka ɗaukar makansu da aka cutar da mutane ko sa wani abu da zai cutar da mutane a hanya alama ce daga cikin alamomi na rashin imani shi ya sa manzan Allah ya lissafa kawar da wani abu a hanya mai cutarwa alama ce daga cikin alamomi na imani hadisin bukhari da muslim da manzan Allah ya lissafa imani cewa al-imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'una shu'ba a'laha la ilaha illa Allah adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman yanzu Allah ya ce imani rasta ne sittin da wani abu ko kuma rasta saba'in da wani abu ƙololuwar rassan imani shine kalmar la illallah mafi ƙasar mafi raunin rassan imani shine kaga wani abu mai cutarwa daga hanya ka kawar da shi sannan kunya tana daga cikin rassa na imani bai ne zama kai ba ka kawar da abin da zai cutar da mutane ba ba ka da adinaha mafi ƙarancin rassan imani to amma kuma har ka iya ɗauko abin da zai cutar da mutanen kuma ka sa a hanya wannan alama ce mai haɗari da take nuna imanin mutum yana cikin wani hali yana cikin wani yanayi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gargaɗi da yawa akan abin da ya shafi cutar da mutane shi yasa galibi zamu ga nasoshi da suka zo na hadisai suna kwadaitarwa ne akan hana abin da zai cutar da mutane a hanya Manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa a hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Huraira radiyallahu anhu ga uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha manzo Allah yace an bujuro min da ayyukan al'umma ta gaba daya ayyukan na kwarai da munanan ayyukan gaba daya yace daga cikin kyawawan ayyukan al'umma ta naga an nuna min datti ko wani abu mai cutarwa da mutum zai gani a hanyar mutane ya cire an nuna min shi daga cikin kyawawan ayyukan al'ummata sannan an nuna min daga cikin miyagun ayyukan al'ummata shine majina ko kaki da za a gani a masallaci ba za a goge ko a rufe shi ba yana daga cikin miyagun ayyukan da aka nuna min cewa yana cikin miyagun aikin al'umma tofar da kaki to ina ga wanda zai zo ya zuba bola ina ga wanda zai zo ya sako ruwa kwata kan hanya ina ga wanda zai ɗebo datti ya zo ya zuba a kan hanyar mutane kowa yana cutuwa to wannan manzon Allah ya ce da an nuna min shi a cikin miyagun ayyukan al'ummata har ila yau imamu al-bukhari da imam muslim sun rawaito hadisi daga Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ga wani mutum yana kai kawo a cikin aljanna an nuna mun wani mutum gashi ne yana talin kaya yana ta zagaye a aljanna yace saboda wani aiki da yayi shine ya ga wani reshen bishiya akan hanyar mutane yana cutar da musulmi sai ya zo ya tara wannan reshen ya cire shi saboda kada ya rinka cutar da mutane Yanzu Allah ya ce an nuna min shi gashi nan yana kai kawo a cikin aljanna. Allah ya ba shi aljanna saboda wannan abin da ya aikata. Har ila yau hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wanda Imam Muslim da wani shi suka rawaito yake cewa ittaqul la'anai a wata riwayar ittaqul la'inina ku ji tsoron abubuwa da suke haifar da tsinuwa akan mutum abubuwan da suke haifar da tsinuwa a kan mutum sanzan Allah ya ce shi ne mutum ya zo ya yi bayan gida ko fitsari a hanyar da mutane suke wucewa mutane suna cutuwa da ganin wannan bayan gidan ko suna cutuwa da jin warin bayan gidan ko fitsarin a lokacin da suke wucewa sanzan Allah ya ce to ku ji tsoron waɗannan abubuwan da suke haifar da tsinuwar Allah a kan mutum na biyu kuma ya ce shi ne audillihim wanda zai zo ya yi bayan gida ko fitsari a inuwar mutane wani wuri ne na inuwa da mutane ake samu ana ɗan kare rana ana jin inuwa ka zo ka yi ƙazanta a wannan wurin to wayannan su ne abubuwan da suke haifar da la'anta a kan mutum duka wannan yana nuna mana haɗarin mutum ya yi wani abu wanda zai cutar da al'umma musamman akan hanya da al'umma suke amfani da ita shi yasa gara ka yi a wurin da mutum ma shi kadai ne gara ka cutar da wani a cikin gidan shi shi kaɗai da ka zo ka yi abu akan hanya domin ita hanya a shari'a ta kowa ce da kowa hanyar kowa da kowa ce da haka idan ka yi wani abu na cutarwa a nan ka cutar da duka al'ummar da aka hore musu wannan hanyar su yi amfani da ita su gaba ɗaya sai ya ka sai ya duk wanda ya cuci sai zunubin ya taɓa ka wani zai zo ya wuce ya ji haushi ran shi ya ɓaci a rubuta ma zunubin ɓata rai na musulmi wani zai zo ya wuce ya ce Allah ya isa a rubuta ma zunubin Allah ya isa na musulmi wani zai ji wari ya tutu. wani zai gani da idan shi ya cutu haka za ka ɗauki laifin da ba za ka iya samun mafita a kan shi ba ranar al'iyama. shi yasa duk abin da ya shafi hanya ta al'umma yana da haɗari gara kana da makwabci sauƙi-sauƙin ka cutar da shi shi kaɗai daga cutar da duka al'ummar da suke musharaka a hanyar gara ka ci iyakar makwabci shi kaɗai a gida da ƙara katanga ka taɓa hanyar al'umma duk al'umman nan gaba ɗaya suna da haƙƙi a kan ranar alkiyama ko taƙi ɗaya ka ƙara ta ci hanya ya wuce iyakarka ya wuce daidai iyakar filinka sai Allah ya kama ka ko me ka kafa ko kwantena ka zo ka kafa a hanyar mutane ba da amincewarsu gaba ɗaya ba Ka ci iyakar al'umma don wannan haƙƙin ba naka ba ne na mutane ne duka yanzu ka zo ka mamaye wani wuri ka mai da shi naka to za ka fuskanci shari'a da sura na al'iyama ka haƙƙin mutane ba abin wasa ba ne abu ne mai girma dole ne mutane su rinka kiyaye wannan al'amarin kada mutum ya zo ya faɗa. lokacin da zai yi nadamar da ba za ta yi mai amfani ba kakan ta san kana wani abu da yake na cutar da mutane kai kokari ka gyara in ka san ka yi wani abu a hanyar mutane da za su cutu ka yi kokari ka yi maza ka je ka cire wannan abin ka gyara shi ko kuma ka kawar da shi ta yadda al'umma ba za su ci gaba da cutuwa ba to wannan ne zai samar maka mafita domin haƙƙin mutane Allah baya yafewa aka zo ka kai gifari kawai ka ce Allah zai yafe maka ba a masu haƙƙin sai sun umu haƙƙin su ranar alkiyama daga ba haƙƙi ne na tsakaninka da Allah kawai ba da za ka nemi gafara ka tuba ka yi ƙiyamun laila Allah ya yafe maka haƙƙi ne wanda ya shafi haƙƙin wasu wanda sai sun yafe haƙƙinsu tukunna za ka samu mafita da haka muna fata Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye masu da kaya a bakin hanya in ya zama akwai cutarwa ga mutane shi ma ya shiga ciki domin hanyar wurin ba nasu ba ne su kaɗai suka zo suka zuba suka tare suka sa mutane suna goslo suna tunkoso a wurin wannan haƙƙin al'umma ne zalunci ne wannan haƙiƙanin zalunci saboda maslahar kanka kai ka takura ma wani wannan shine haƙiƙanin zalunci kai kana so kai ka samu amma baka damu ba kowa ko me zai faru kowane kunci mutane za su shiga mutane suna so su yi fakin ba inda za su yi fakin suna so su tsaya ba inda za su yi tsaya suna so su wuce da ababen hawa wuri ya cunkushe kuma kawai saboda maslahar ka kai saboda kana so ka zuba kayanka a wurin saboda kana so ka kasa kaya wannan duka zalunci ne kaga abinda duk zaka siyar da zaka samu wannan ba zai yi albarka ba saboda ka ka zalunci al'umma ka shiga haƙƙin mutane a kai amma wurin da ba wanda zai cuci ne ba wani abu wannan babu laifi mutum ya yi abin da zai yi amma in dai wani zai cuti da wannan wannan ya shiga cikin zalunci wallahu a'lam ah, muna cikin suratul baqara darasin da ya gabata mun tsaya a aya ta 73 zamu tashi akan aya ta 74 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة الله مدعوكتين سركي يتي سننكما قست قلوبكم min ba'di zalim zikatan ku suka kekashe suka bushe min ba'di zalika bayan wannan duka bayan wannan abin da ya gabata har ila yau zukatanku suka ƙeƙashe suka bushe fahiya kal hijarati zikatan suka koma kaman dutse au ashaddu qaswa ko sun fi dutse ma bushewa da kekacewa domin wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar domin a cikin duwatsu ana samun dutsen da yake kwararo da ruwa har ya samar da kogi dutse ne yake kwararo da ruwa har a samu kogi a wurin wa inna minha ya yashaqqaqu fa yakhruju minhu al a cikin duwatsu kuma har ila yau ana samun dutsen da zai tsatsage a ga ruwa idanun ruwa suna fulfulowa daga jikin shi wa inna minha har yanzu daga cikin duwatsu lama yahbitu min khashyatillah ana samun wanda yake faɗowa daga sama a ga dutse kawai ya kallo, ya gangaro daga sama ya faɗo min khashiyatillah saboda tsoron Allah wa man Allahu ghafilin amma ta'malu to Allah bai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa ku ci gaba da aikata abin da kuke aikatawa Allah yana sane da abin da kuke yi kuma yana nan yana kididdige abin da kuke aikatawa zai kuma fuskance ku da abin da kuka aikata na sakamako a ranar al'iyama. Wannan ayar har yanzu tana magana a kan bani Isra'il. Bayan mun ji abubuwan da suka faru dangane da su da kuma abin da ya faru da su da annabi Musa alaihi salam. Sai Allah ya zo yana zarginsu a nan, yana zarginsu saboda kangarewar zuciyarsu duk da sun ga ayoyin Allah, amma waɗannan ayoyin ba su yi mazukatan tasiri ba. to wanda yasa Allah yake zargin su a cikin wannan aya cewa sun maqasat qulubukum min ba'di zalika sannan zukatanku suka kekashi suka kangare wanda shine kasuwa din al-ghilbatu wal yabsu kangarewa da bushewa da ƙeƙashewa shine qaswatul qalb to zukatanku sun kangare sun ƙeƙashe sun bushe sai Allah ya ce min ba'di zalika abinda ake ce ma bushewar zuciya kamar yadda ibnul jauzi yake faɗa yace ana nufin shine bihabul lin war rahmatu min ya zama taushi da rahama da tausayi ya fita daga cikin zuciya to wannan shine bushewar zuciya ana da zuciyar da babu rahama a cikinta babu tausayi a cikinta babu tsoron Allah a cikinta to wannan shine sifar busasshiyar zuciya eh kasasshiyar zuciya yanzu zukatansu su bani Isra'il sun zama babu tausayi a ciki babu taushi a zuciyar sannan babu rahama a cikin zuciyar babu kuma tsoron Allah a cikin zuciyar duk da haka min ba zalika bayan waɗannan abubuwan da suka gabata a nan waɗansu malamai suka ce ƙulubukum zikatanku bamirin ana magana ne da su bani isra'ila ɗin gaba ɗayansu shi ne sun makasar ƙulubukum mana dukanku bani isra'ila zikatanku sun bushe sun ƙeƙashe sun kangare waɗansu kuma malamai suka ce a'a waɗanda ake nufi da sun maƙasar ƙulubukum ana nufin waɗannan wanda ƙistar yanka wannan saniyar ta faru a kansu bayan wanda aka daka da saniya ya tashi kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun bayan ya tashi ya faɗa ya ce wane ne wane shine ya kashe ni saboda kaza da kaza iya abin da ake bukata dama kenan a tashi bayan yayi bayani yana gamawa sai ya koma ya mutu shikenan magana ta tsare to yana komawa ya mutu sai suka koma suka ci gaba da rantsuwa wallahi tallahi ƙarya ne ba su bane to wata irin kuma wani irin dalili za a ba su bayan nan Allah ya ce ga hanyar da za a gane wanda ya yi a yanka saniya a dake shi da saniyar kuma zai tashi kuma zai faɗuwa ya kashe shi kuma aka yi da umarnin Allah ta hanyar sako da ta bakin annabi Musa alaihi salam kuma abin ya faru ya tashi kuma ya faɗi wanda ya kashe shi akwai wani abin da za a iya tabbatarwa na hujja sama da wannan babu amma bayan haka sun ga ya sake komawa ya mutu suka ci gaba da rantsewa da Allah cewa wallahi tallahi ƙarya ne ba su suka kashe shi ba da haka wasu malamai suka ce to su ake nufi da sun maƙasar qulubukum wannan kangarewar da suka yi da bushewar zuciya bayan wannan ayar da Allah ya nuna da tabbatar da cewa su ne suka yi laifin amma duk da haka sun koma sun sake kangarewa zuciyarsu ta bushe suna rantsuwa da Allah akan cewa wannan abin da mamacin ya faɗa ƙarya ne ta ya Allah zai tada mutum daga mutuwa iya maganar da zai yi ya faɗa ya koma ya mutu kuma ya muku ƙarya ya za a yi wannan ya faru in dai ba kangarewar zuciya da bushewar zuciya ba da haka wasu malamai suka ce ba duka bani isra'ila ake magana ba ana maganar akan waɗannan da aka tabbatar da kisa a kansu kuma suka dawo suna rantsuwa da Allah cewa ba su suka yi kisan ba su ne ake nufi da sun maƙasar ƙulubukum sannan zukatanku suka bushe suka ƙeƙashe amma dai da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa sun maƙasar kuma ana nufin bani isra'ila gaba ɗaya shi yasa wannan saɓanin shi ya haifar da saɓani a faɗin Allah maɗaukacin sarki min ba'di zalika zuciyarku ta ƙeƙashe bayan haka waɗanda suka ce ana nufin waɗancan da suke ƙaryata kisa sai zama min ba'adi zalika ana nufin zalika ishara ne zuwa ga tayar da matacce da aka yi ya ba da amsa ya faɗi wanda ya kashe shi ana bayan Allah ya tayan muku da matacce ya yi bayani kan abin da ya sanadiyar mutuwar shi da wanda ya kashe shi amma bayan haka kuma zukatanku suka sake ƙeƙashewa suka ci gaba da mutunta wannan abu shine ma'anar min ba'di zalika a bisa wannan ƙaunin. waɗansu malamai kuma suka ce a'a min da zalika ishara ne zuwa ga duk abin da ya faru a baya ana duk waɗancan abubuwan da suka gabata da Allah ya mana bayani a kansu a baya a ayoyin da suka wuce bayan an faɗa muku wa idh istasqa Musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar ga irin ni'imar da Allah ya yi musu fa qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها دي الله يمسو سنة أخذوا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة خذوا ما آتيناكم بقوة suka ga an ciro dutse an ɗora a kansu dole suka yi imani suka karɓi saƙon Allah duka wannan ya faru a kansu sannan aka sake dawowa baya suka bauta ma ɗan maraƙi Allah ya yafe musu har ila yau dai Allah ya sake musu rahama ya gafarta musu ya karɓi tubansu sannan har ila yau suka zo suka yi bautar ɗan maraki Allah maɗaukacin sarki ya ce ya karɓi tubansu ya yafe musu faktulu an kusa kum zalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim duka Allah ya yi musu wannan sannan aka sake dawowa maganar wayancan da suka yi ta'addanci ranar Asabar, su ma ga yadda Allah ya mai da su birai, aka shafe su aka mai da su birai, duk kun ji wannan labarin kun san abin da ya faru, sannan aka sake dawowa wannan kistar ta saniya, ga shi aka tayar da matacce a gabanku, aka yi magana da shi ya koma ya mutu. Duka waɗannan abubuwan suka ce shine ne min ba'di zalika, bayan waɗannan duka abubuwan da suka faru. me ya kamata zuciyar mutum ta yi da ya ga waɗannan abubuwan ya ji labarin ya san me ya faru ya kamata zuciyar shi ta yi taushi ta yi imani ta yi rahama amma ku dukka ba da zalika a sasƙulubuku zukatanku suka sake ƙeƙashewa kai ka ce ayoyin tsara kangarar da su take yi ka ce duk wata hadisa in ta faru tsara busar da zuciyar su take yi da haka Allah ya ce sun makasar ƙurubukun min ba'adi dalika sannan zukatanku suka ƙeƙashi bayan duka waɗannan ni'imomin da falala da rahama da gargaɗi da azaba da duk Allah ya yi da iyayenku da kakanninku amma wannan bai sa kun yi taushin zuciya ba rahama ta shiga zukatanku sai wanda ya ƙara kangarar da ku zukatan suka ƙara bushewa suka ƙara ƙeƙashewa kaga shine ma'anar sun makasar qulubukum min a dirare, sai Allah ya sifanta zuciya ya zuciyar ta koma Allah ya ce fahiya kal hijarati zuciyar ta zama kamar dutse domin dutse yana daga cikin abubuwan da ɗan adam a rayuwa yake buga misali da su a wurin tauri idan aka ce abu kamar dutse ana ya kai ƙololuwa wurin tauri kenan da ƙeƙashewa to Allah yake haka zukatanku suka zama fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ko kuma zukatan ma sun fi dutse kangarewa menene abin da ya fi dutse kangarewa akwai abin da ya fi dutse ke babu na'am babu shi kwata-kwata na'am ɗan adam a nau'o'in abubuwa na halittu akwai ƙarfe akwai ƙarfe da ƙarfe da dutse wanne ya fi ƙarfi na ƙarfe ya fi dutse ƙarfi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bada misali a mataki ƙasa zuwa sama ta kulkunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum Allah ya ce in kuna so kuna ganin Allah ba zai iya tayar da ku ba kunu hijaratan ku zama dutse ku zama dutse ku gani ko dutse kuka zama zai tayar da ku aw hadidan ko ku zama karfe ma ba dutse ba kenan karfe ya fi dutse ya fi dutse karfi haka sai in ba kuna ganin ba za a iya tayar da ku ba ku zama dutse mana in ma ba haka ba ku wuce dutsen ku zama karfe ko menene ba ma karfe ba Allah ya ce au khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halitta wadda kuke ganin karfinta a zuciyarku wadda fi dutse tafi karfe karfi to Allah zai sake dawo da ku zai tayar da ku ya mai da ku mutane daga mahallu shahid dai anan Allah ya sifanta zikatansu da cewa kamar dutse au ashaddu qaswan ko ma sun fi dutse ke kashewa. ana sun kai karfe ma kenan saboda tsabar kashewa da bushewa sun fi dutse sun kai karfe. shi yasa malaman tafsiri suka yi ta magana a nan dangane da wannan au da aka ce a nan. Domin idan ka zo kana magana ka ce kaza ko kaza shi ne auko, ne kake nufi kenan? Kana nufin kana shakka kenan, ko kaza ne ko kaza ne. Aka ce shekarar ka nawa, ka ce ko dai ashirin ko ashirin da ɗaya. Au nan me take nunawa? shakka take nunawa to amma anan Allah ne yake magana yace kunu kal au aw ashadd qaswa to me ake nufi anan ana nufin kamar dutse zuciyar take ko kuma dai ta afi dutse ana shakka me ma'anar wannan shi yasa malaman tafsiri suka yi ta maganganu dangane da wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi kamar yadda alhafiz Ibn kathir rahimahullah ta'ala yake cewa ya ce malaman tafsiri sun yi saɓani akan ma'anar au da take cikin wannan ayar haka malaman arabiya sun yi saɓani akan wannan au ɗin waɗansu daga ciki sai ce amma dai malamai sun yi ijima'i gaba ɗaya akan cewa wannan au ɗin ba ta shakka ba ce a nan wurin ba shakka ake nufi ba amma me ake nufi shine suka yi saɓani bayan sun yi ijima'i akan cewa au ba ta shakka ba ce a nan domin a maganar Allah babu shakka a ciki Allah ya sani hiya kalli hijara ne ko kuma ashaddu min hijara Allah ya sani ya san kamar dutse suke zuciyar ko sun fi dutse Allah ya sani ko bai sani ba ya sani da haka malamai tafsiri sun yi ijma'i au anan ba ta shakka ba ce shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce au anan ma'anar wawun ne take da shi ma'anar wawun domin a larabci au tana zuwa da ma'anar wawun sai zama ma'anar maganar fahiya kal hijarati wa ashaddu qaswa shine ma'anar magana sai zama ana nufin zukatanku sun zama kamar dutse kuma sun fi dutse sun zama kamar dutse kuma sun fi dutse sai zama mai ake nufi kenan akwai wanda zukatansu kamar dutse suke akwai kuma wanda zukatansu sun fi dutse kan garewa a cikin waɗannan mutanen da ake magana a kansu suna kafa hujja da faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa wala tuti minhum asiman aw kafura ma'ana wala tuti minhum asiman wa kafuran domin asiman din shine kafuran din duka sifar abu mutum ɗaya ce sai aka kawo au amma a matsayin wawun shine wala tuti minhum asiman aw kafura ana wala tuti minhum asiman wa kafuran suka ce shine ma'anar anan fa hiya kal hijarati wa ashaddu wa ashaddu qaswa waɗansu kuma malamai suka ce a'a abin da ake nufi da au a nan bal ne domin au tana zuwa da ma'anar bal ta idra sai zama ma'anar maganar fahiya kal hijarati bal ashaddu qaswa kamar idram ne kamar magana kake ce ka wani ai ya kamo wani kai ya mafi wani wannan usulubi ne na magana Shi ne bal take ake amfani da bal a wurin wannan magana ka ce wane ya zama kamar wane kai ya mafuwa ne to shi shine fahiya kan hijarati a shaddu qaswa fahiya kal hijarati bal a qaswa min al hijara zakatansu sun bushe sun zama kamar dutse kai sun ma fi dutse bushewa Shi ne ma'anar magana idan an ce ma'anar au din ma'anar ta balle waɗansu daga cikin malamai suna kafa hujja da faɗin Allah maɗaukacin sarki da irin wannan usulubin inda Allah yake cewa fakana qaba qautaini aw adna suka ce anan aw ma'anar taballi fakana qaba qautaini bal adna sai zama kusancin shi kamar qaba qautaini kai ya ma fi qaba qautain kusanci haka inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun shi ma au a nan ma'anar ta balne wa arsalnahu ila ce ai alfin au balli yazidu Allah ce mun aiko shi zuwa ga mutane dubu ɗari kai sun ma fi dubu ɗari ke zama au a nan ma'anar ta bal suka ce to ita ce a nan sun ba kasar kulubukun min ba'adi zalika ya kalli hijarati bal ashaddu qaswa kai sun ma fi dutse kan garewa ana sun kai ƙarfe kenan ko ma sama da ƙarfe. abin da ya fi ƙarfe bushewa waɗansu kuma malamai suka ce a'a a nan tafiyir ne kamar yadda al'imamul ƙurƙubi ya naƙaltu daga wasu magabata ya ce suna ganin cewa wannan auɗin tafiyar ne zaɓi ne tana zuwa da ma'anar zaɓi kamar ka ce jalis hassan a ibn sirin jalis hassan a sirin suna faɗan wannan a larabci mana ka zauna a majalisin Hassanul ko ka zauna a majalisin Ibn siri mana takhir ne aka bayar fa hiya kal au a shaddu kasuwa. ana akwai zukatan da suke kal hijara akwai kuma zukatan da suke ashaddu qaswatan min al hijara kowanne daga ciki za a iya ɗauka takhir ne aka yi ba wai idrab bane ba kuma da ma'anar wawun bane shine abin da wasu daga cikin malamai suka faɗa shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce ai ma'anar ma abin zikatan nasu ba sa fita daga ɗayan waɗannan abubuwan guda biyu ko dai ta zama kal hijara ko kuma ta zama ashaddu qaswatan min al hijara daga duk wanda ka samu ɗayan biyu ne a cikin su shine ma'anar fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ko dai zuciyar kamar dutse ko kuma ka ci karo da wanda zuciyar ta fi dutse kashewa da kangarewa shine ma'anar fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sai Allah ya ce wa inna min al hijarati lama yatafaddaru minhu al anhar yanzu an ɗauko dutse an kamanta zukatansu da shi idan aka ɗauko dutse aka kamanta zuciyar mutum da shi wa aka cuta in an kamanta abu da wani akwai wanda aka cuta a yi watakila cikin kamantawa in kamantawa ta zargi ce idan wani ya ce ma wane ya ce wane kamar kare wa aka cuta a nan wanda aka kamanta da kare aka cuta ba karen aka cuta ba ko to amma za a iya kamanta mutum da wani abu ya zama abin da aka kamanta ɗin shi aka cuta ma a wurin kamantawar da aka yi akwai yanayin da mutum zai kai in ka ce mai kare kare ka cuta ko ba a samun irin waɗannan mutanen cikin mutane akwai abin da mutum in yayi in ka ce mai kare to wanda kare yana da hankali da zai ji haushi zai damu kasuci shi tunda ka kamanta shi da wani in ka ce mai jaki jaki zai ran zai a rasa wanda za a kamanta shi da shi sai wani saboda wanan nan ya wuce kare kaskanci shi ya wuce kare ya wuce jaki a cikin al'umma to anan Allah ya kamanta zikatan bani Isra'ila da dutse. Sai abin sai zama kai ka ce an cuci dutsen ne, sai Allah yake ba dutse uzuri. Allah ya ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al Kai a cikin duwatsu ma akwai dutsen da yake ballo da ruwa kaga kogi ya samu. Wannan dutsen akwai amfani a cikin shi ko babu. akwai alkhairi a cikin shi ko babu ya fi waccan busasshen zuciyar ko bai fi ba da haka kada a ce kawai zukatansu kamar dutse ya zama an bai da dutse wani abu mara amfani a cikin al'umma da Allah ya ce kai dutse ma ai ana samun wanda yake da amfani ana samun dutse wanda yake bulbulo da ruwa har a samu kogi da ma ya tafajjaru jarumin al-anhar Ina aka samu kogi wani irin amfani ne ba a samu za a yi noma za a shayar da dabbobi mutane za su sha za a yi wanka za a yi wanki za a yi alwala za a yi bautar Allah da shi wani irin amfani ne ba a yi da ruwan kogi za a yi su a sami abinci a sami kifi a sami sana'a a ciki wannan dutsen da ya kwararo da wannan kogin ya fi waccan kangararren zuciyar amfani ko bai fita ba ta fita amfani kinan ba duka dutse ya tari ya zama ɗaya ba cewa an ce fahiya kal hijarati kai ya sa ka ji dutse ka zargi dutse ka ga cewa dutse bai da amfani akwai dutsen da ya fi wa'ancan zukatan da ake magana amfani saboda a cikin shi da ma ya tafajjaru minhu al ana samun dutsen da yake kwararo da ruwan kogi kaga kogi dawa ne da yawa da za ka samu wanda ruwansu daga cikin dutse yake bulbulowa suna da yawa ba iyaka wa inna min kai daga cikin duwatsun ma har yanzu lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu hulma. ana samun dutsen da yake tsatsagewa shi bai yi kogi ba amma za ka zo ka same shi gashi ne ya tsatsage ruwa na kulkulowa a ciki fa yakhruju minhu alma aƙalla dai za ka iya ɗan kwarfa ka ɗan tara ka samu abin da za ka ji a makogwaranka aƙalla dai ɗan ɓulɓulo wannan da yake ɗan wurin zai yi danshi a samu tsirrai da za su tsiro dabbobi da halittun Allah ta amfana da wannan tsirar. Wannan dutsen yana da amfani ko bai da amfani, yana da amfani ko da bai yi kogi ba, to yana ɓulɓulo da ruwa. Ɓulɓulo da ruwa daga cikin shi kuma alama ce ta akwai ni'ima a tattare da shi, akwai rahama a cikin shi, akwai taushi a tattare da wannan dutsen da haka Allah ya ce au a shaddu qaswa kai zukatan waɗancan ya fi dutse kan garewa domin duwatsu ana samun irin waɗannan alkhairan suna fita daga jikinsu kai bayan samar da ruwa ma kawai da dutse yake yi wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah daga cikin duwatsu akwai waɗanda suke faɗowa daga saman saboda tsananin tsoron Allah in suka tuna Allah tsoron Allah ya shige su sai ga sun ɓallo daga sama kawai sun faɗo suna faɗowa ne min tilla saboda tsabar tsoron Allah da suke ji dutse ya gangaro daga sama ya faɗo saboda yana jin tsoron Allah amma zuciya ta kangare ta ƙeƙashe ta fi dutse bushewa saboda tsoron Allah ya ki shiga cikin zuciya ta bi Allah ta yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala duka waɗannan sifofi ne na dutse dutsen da zai ɓallo daga sama ya faɗo saboda jin tsoron Allah akwai alkhairi a cikin shi ko babu akwai alkhairi akwai rahama a cikin shi akwai jin kai a cikin shi saboda akwai tsoron Allah a tattare da shi tsoron Allah da zai sa ya faɗo daga sama bai damu ba ya rushe ko kada ya rushe bai damu ba ina zai faɗo amma dai firgita da jin tsoron Allah ta sa ya ɓallo daga jikin ‘yan uwanshi ya faɗo ƙasa wannan dutsen ya fi irin waccan ƙasashiyar zuciya ya fi irin waccan kangararren zuciyar da za a ce mata Allah ya ce a yi ka za ta ƙi a ce mata Allah ya ce kada a yi kaza kuma sai ta yi ba za ka haɗa ta da irin waɗannan duwatsun waɗanda suke da alkhairai masu yawa a cikinsu ba da ta Allah bayan ya yi magana a kan zukatan ya kamanta su da dutse sai Allah ya ba dutse uzuri aka ba dutse uzuri aka faɗa amfanin shi aka faɗa alkhairan shi wanda yake nuna amfanin shi da alkhairan shi ya fi ƙasasshiyar zuciya ta ɗan adam wanda bai miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ba shine wa inna min al-hijarati lama yatafaddaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yana cewa Allah yana nufi da wannan ayar a cikin duwatsu akwai duwatsun da sun fi da yawa daga cikin zukatan wasu mutane amfani da alkhairi shine saƙon da wannan gabar take nuna nunawa kowa ya auna zuciyar da dutse ya auna zuciyar shi ya ga gwargwadon yadda zuciyar take da rahama da tausayi da jin kai da alkhairi a cikinta gwargwadon yadda zuciyar take da taushi gwargwadon yadda kuma take da nisa da waɗannan abubuwan gwargwadon yadda zuciyar take bushewa take ƙiƙashewa da haka kowa zai iya auna zuciyar shi dangane da wannan dutse akwai wanda yake fitar da ruwa dutse akwai wanda yake samar da kogi dutse akwai wanda yake fadowa don tsoron Allah da aka taurin shi da ake gani a zahiri ba shi yake nuna kuma babu jin tsoron Allah a tattare da shi ba baya nuna haka haka yana iya yiwa ya fi zukatan da yawa daga cikin waɗanda suke da'awar imani suke da'awar bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa imamu qatada ibnu di'ama kamar yadda al-imamu at-tabari ya rawaito da ibnu abi hatim a cikin tafsir da isnadin shi zuwa gare shi yake cewa a wannan ayar Allah ya ba wa dutse uzuri amma bai ba makangararren dan adam uzuri ba an ba dutse uzuri amma ba a ba ɗan adam kangararre uzuri ba Allah ya nuna zuciyar kangararriya ce ta fi dutse sai Allah ya faɗi amfanin dutse da alkhairan shi amma bai faɗi irin alkhairan waɗannan masu kangararriyar zuciya ba saboda babu alkhairi a tare da su daga lokacin da zuciyar ta bushe ta kangare to duk wani alkhairi ya kare domin zuciyar ita ce shugaba a jikin mutum inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta lalace ya lalace gaba ɗaya haka in ta bushe to magana ta ƙare kenan mutum ya gama lalacewa shi ya sa waɗansu daga cikin malamai suka ce da tsagewar da fulfulo da ruwa da dutse yake yi ya zama kogi da huhujewa da yake idan ruwa ya rinka fulfulowa da faɗowa da yake yi daga sama to gaba ɗayansu ɗin din ake nufi min khashiyatillah suna yin wannan ne don jin tsoron Allah kamar yadda aka rawaito daga Imamu Mujahid ibn Jabr yana cewa kullu hajarin yatafajjaru min hulma, ma aw yatashaqqaqu an hulma, ma aw yataradda min ra'si jabal fa huwa min khashyati Da yace duk wani dutse da kaga yana kwararo da ruwa har a samu kogi ko korama ko kuma duk dutsen da ga idan ruwa yana kulkulowa a jikin shi ko duk dutsen da ga ya faɗo daga sama to duka wannan suna yi ne saboda cin tsoron Allah bana shi kanshi kulkulo da ruwan jin tsoron Allah yake sa ruwa na kulkulowa daga jikinsu faɗowa daga saman shi ma jin tsoron Allah ne yake sawa duka alama ce ta tsananin tsoron Allah da yake tattare da duwatsu ya ce to kuma wannan dalilin wannan maganar ya ce ƙura'ani ne ya sauka da shi shi ne wannan ayar فإن da لما يشق منها لما يتفجر منه الأنهار فإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله da haka dukansu suna faruwa ne don jin tsoron Allah wannan ayar tana daga cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar da idiraki ga halittu waɗanda suke busassu waɗanda suke jimadan. domin halittu akwai abubuwan da suke masu motsi akwai marasa motsi ko malaman eh, biology suna raba abu zuwa ga halittu zuwa ga livintin da kuma non-livintin abubuwan da suke da rai da suke da motsi da waɗanda ba su da rai ba sa motsi daga cikin manyan abubuwan da ake sawa a can ɓangaren shine mai shine dutse dutse yana ciki amma a nan Allah ya tabbatar ma da dutse idiraki da irada cewa dutse yana jin tsoron Allah har yana iya yin wani aiki saboda jin tsoron Allah wani kuma Allah ya tabbatar da shi shine abinda yin suke inkari masu gabatar da hankali akan nassi da shari'a suke inkari suna ganin ai waɗannan halittun ba su da idraki da za a ce dutse ya yi motsi ko dutse ya yi magana ko dutse ya yi wani abu wanda halitta mai rai ce take iya yi ita waccan mai ran waye ya sa ta sayi Allah ne ya sa ta sayi shi wannan mararan waye yake da iko da shi to me kuma wani abun mamaki a ciki me abun mamaki in dutse ya yi motsi in dutse ya yi magana in dutse ya ji tsoron Allah ya yi wani abu saboda jin tsoron Allah wanda ya sa wancan ya motsi ya magana in ya ga dama yana iya juyawa kuma marasa motsin su koma su ne masu motsin masu motsin kuma su koma su ne marasa motsi akwai wanda zai iya hana wannan la yus'alu amma yaf'alu wa hum Alu. ba wanda ya isa ya ce ma Allah me yasa kai kaza ko me yasa ba kai kaza ba shi yasa a ayoyin alqur'ani da yawa Allah ya tabbatar da idraki ga halittu duwatsu da sauransu daga ciki Allah yana faɗa mana law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah Allah ce wannan qur'anin da za mu saukar da shi akan dutse da za ka ga dutsen ya ni wuya ya tsatsage ya rugurguje saboda jin tsoron Allah ana dutse ya ji saƙon Allah kenan ya ji saƙon Allah saboda wannan saƙon Allah da ya ji zai rushe ya rugurguje yanzu yana da idiraki ko bai da shi yana da idiraki ta ya zai iya jin saƙon Allah in ba shi da idiraki in kawai mujarradin dutse ne bai da komai ta dan an saukar mai da alkur'ani zai rushe dutsen da Allah ya gana da annabin Musa alaihi salam lokacin da annabin Musa ya roƙi Allah ya ce rabbi arini anzur ilaik Allah ya ce mai lantara ya ce Allah ka nuna min kai in ganka Allah ya ce ba za ka ganni ba walakin anzur ila aljabal ka kalli wannan dutsen da yake gaban ka fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutse ya iya tsayawa a inda yake to zaka gani sai Allah ya ce ni falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan fa kharra musa sa'iqa da ubangiji yayi tajalli akan dutsen sai dutsen ya zama gari sai ya zama gari kawai ya rushe gaba daya annabi musan kanshi ya fadi ya suma falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilai da ya farfaɗo ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah na tuba na tuba zuwa gare ka yanzu wannan dutsen yana da idiraki ko ba shi da shi yana da idraki da har ya iya rushewa saboda girman jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ya rushe gaba ɗaya ya zama gari To haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana inna a al-amanata ala samawati wal ardi wal Ba fa baina an milaha wa na minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ce mun guduro da amanar ta wannan addinin da shari'a mun kawo ta ala samawati wal ardi sama da ƙasa aka fara bujuro ma da shari'a waljibal da duwatsu aka kawo musu ga shari'a fa baina an yahmilnaha suka kasa karba wa ashfaqna minha suka tsorata suka ce ba za su iya ba ba su da idiraki suka iya wannan suka san me aka kawo musu kuma Allah ne yake ba da labari cewa ya bujuro musu da shi fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha Allah ya ce wa hamala hal insan sai dan adam ya dauka innahu kana zaluman jahula shi dama jahili ne azzalimi sai inda aka rikito zai dauka mahallu shahid a ciki Allah ya bujiro da amana da sama da ƙasa da duwatsu a matsayin halittu masu idiraki kuma sun yi ƙikarɓan wannan abin sun tsorata ba za su iya riƙe amanar Allah ba kuma halittu ne ba masu rai ba daga cikin halittu masu rai haka har ila yau sama da ƙasan Allah ya faɗa mana su sabbihu lahu samawati sab'u wal arbu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ce tasbihi da kuke ji ana yi ma Allah tasbihi sama da ƙasa da abin da yake cikin su gaba ɗaya suna yi ma Allah tasbihi ba wani halitta daga cikin halittu wanda baya tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu da baya tasbihi ba su da istidraki za su iya tasbihi ga Allah Allah ce walakin la la tasbihu yanda al'amarin yake ku ne ba ku gane irin tasbihin da suke yi ba ku jin irin tasbihin su amma ba halittar da ba ta yi ma Allah tasbihi ka suna da idiraki suna jin abin da yake yake faruwa da irin yadda Allah ya halitta su da yadda Allah ya tsara su ka dutse yana jin tsoron Allah yana faɗowa daga sama don tsoron Allah saboda me saboda yana da idiraki yadda Allah maɗaukacin sarki ya halicce shi hatta sama da ƙasan bayan nan Allah ya faɗa mana suna da idiraki sun mastawa ila sama'i wa dukhanun fa qala laha walil ardi ya taw'an aw karhan qala ta ataina ta'i'in bayan Allah ya halicci sama da ƙasa ya ce musu iti ya tsawon aukarahan ku zo ko kuna so ko kuma ku zo a dole ku bi umarnin Allah da ya tsara ƙalata a taina ƙa'i'in da sama da ƙasa suka ce ya Allah mun yi biyayya mun zo muna masu ɗa'a sai yadda aka ce ni ta taɓa ganin sama ta canza yadda Allah ya ce ta zauna ko ka taɓa ganin ƙasa ta canza inda Allah ya ce ta zauna a taina ƙa'idin sai da Allah ya umarci su suka karɓi wannan bautar za su yi abin da Allah ya sa su yi suna da idiraki to haka kuma sauran halittu hatta halittun jikinka Allah ya ba mu labari ranar alkiyama yadda za a tsayar da mutum fatar jikin shi tana magana fata tana da idiraki ne amma za ta zo tana magana ranar al'iyama fatar jikinka da gaɓoɓin jikinka daban hannunka zai rinka magana ƙafarka za ta rinka magana Allah ya ce al na nakhtimu ala afwahihim wa na aidihim wa tashhadu arjuluhum ranar da za mu kulla bakin hannun ne zai rinƙa mana magana ƙafar tana ba da shaida duka wannan waye ya ba su ikon su wannan Allah ne ya ba su ikon su wannan shi sa lokacin da za a sa fatar jikin mutum ta rinƙa ba da shaida a kan shi shi kan shi mutumin zai rinƙa mamaki Allah ya ce za su rinƙa cewa wa qalu juludihim lima alaina me yasa za ku rinka mana wannan mummunar shaidar to jikin me zai bada amsa shi kai sai sai kalu an tsakana Allahu ladi an tsaka kulle shay mu ma ba mu muka sa kanmu ba Allah da yake sa komai yayi magana shine ya sa mu yi magana da aka me abun mamakin an ce dutse yayi magana me abun mamakin an ce dutse ya fado daga sama saboda tsoron Allah idan fatar jikinka za ta yi magana hannunka zai yi magana sama za ta yi magana duwatsu za su yi magana shi yasa wanda ya imani da Allah ya huta wanda ya yadda da wahayin Allah ya huta ya yadda ƙwaƙwalwar shi za ta taimaka mai ne ya fahimci saƙon Allah amma duk inda saƙon Allah ya ci karo da ƙwaƙwalwar shi to zai watsar da ita ya ɗauki saƙon Allah domin ya ci karo da kwakwalwaka, akwai kuma kwakwalwar wanda bai ci karo da shi ba Balma akwai wanda sun ga abin da ido da ido a fili sun ga irin waɗannan abubuwan a fili hadisin da imam bukhari ya rawaito daga jabir ibn abdullah haka Al'imamul bukhari ya rawaito shi daga abdullahi dan umar Imam Ahmad ya rawaito shi daga Anas ibn Malik hadisi mutawatir wanda yake magana akan Hanin wannan kutittiran da yake masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda da manzon Allah kanshi yake hawa yana hudu ba ranar Juma'a sai aka zo aka yi ma manzon Allah minbari randa manzon Allah ya zo ya hawo minbari zai yi hudu ba sai ga wannan kututturan dabinan da yake takawa yana kuka a cikin masallaci ya hinnu fil masjid sai da manzo Allah ya sauko yana lallacin shi ana kamar yadda ake lallacin jariri in yana kuka a cikin masallaci kowa yana ji bishiya an riga an sare ta shekara da shekaru an mai da wurin ice kawai matakala da ake takawa kuma yana kuka manzan Allah yana lallashin shi yana jin damuwa yau manzan Allah ya daina taka shi saboda san manzan Allah da ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ice yana kuka amma kai a ce ma manzan Allah ya ce kaza ba abin da ya dame ka ko a jikinka icce ya fi zuciyarka "San manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa haka kuma hadisi ya zo eh, da ingantacce wanda imamu muslim ya rawaito daga jabir ibn samura radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inni la a'rifu hajaran bi makka yusallimu alayya qabla an wa inni la a'rifuhu al'an yace na san wani dutse a makka kafin a fara min wahayi yana min sallama a makka in zan wuce yana asalamu alayka ya rasulullah yace yanzu na san shi zan iya nuna shi a cikin duwatsun makka manzan Allah yana ji suna magana yana ji yana jin sallamar da dutse yake mishi duka wannan dalili ne wanda yake nuna Allah yana da iko akan komai daga abinda Allah ya ce ko manzan Allah ya faɗa abinda yake kanka musulmi kawai karɓa ne da miƙa wuya maganar ya za a yi haka me yasa haka me yasa ba a yi haka ba to wannan sifa ce ta iblis sifa ce ta bani isra'il sifa ce waɗanda zukatansu suka bushe suka kangare su ne suke mawahayin Allah irin wannan amma muminai da suka yi imani da Allah إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا sami'na wa ata'na shine maganar mu'minai mun ji kuma mun yi da'a mun ji mun yadda kawai abinda muke bukata a tabbatar mana Allah ya faɗa a tabbatar mana manzon Allah ya faɗa magana ta tsari Laka duk abinda manzon Allah ya faɗa mun yi imani da cewa haka ne mun yadda ba kuma wani abu da zai iya zuwa ya sa mana shakka akan abin da Allah ko manzon shi suka tabbata wannan shine haƙiƙanin imani da Allah kuma shine haƙiƙanin ubudiyyar da ake bukata ga duk wanda ya imani da Allah da dalilai da yawa babu iyaka waɗanda suke tabbatar da cewa halittu marasa rai suna miƙa wuya ga Allah da kuma tsarin Allah da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Naka kai ɗan adam in ka kan kangare kaƙi, to akwai miliyoyinka waɗanda suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala, haka Allah ya rufe da cewa wama Allahu bi ghafilin amma ta ta'malu. Allah bai gafala da abin da kuke yi ba. Duk wannan abubuwan da ka ji ana faɗa an ce kaza sun yi kaza sun an ce su yi sun ki. Allah ba gafala ya yi ba yana sane. Allah yana sane ba abin da Allah yake gafala a kai. akwai kamu da yake yi a duniya akwai kamu da yake yi a lahira kuma kowanne akwai lokacin shi wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai yana da gwargwado ya riga ya tsara daga komai yana jiran lokaci shi ne yayi abin da ya zartar ya faru amma babu gafala a cikin al'amarin Allah wa kullu shay'in ahsaynahu ba. komai a ƙididdige ki a rubuta a wurin Allah kakan kaga Allah ya bar mutum to wannan shine abin da Allah yake nufi sanastadrijuhum hummin haythu la alamun. wa umli lahum inna Iski da istidraji muke musu talala Allah ce kaidi na yana da ƙarfi na ƙulla ma tarko Za ka ɗauka ka gagara Allah ne ma wani lokaci ta ka ɗauka ma kai kai ko dai abin da kake yi ma gaskiya ne har yanzu gashi nan an ƙi komai komai ya ƙi samun ka kana ƙannar kuma harka na ƙara buɗuwa to wannan shine ta ta Allah wa umni lahum inna kaydi matin haka shine abin da Allah yake nufi anan wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai gafala da abin da kuke yi ba kawai dai ku yi ta yi akwai ranar indillanci kenan akwai ranar da za a zo a haɗu da Allah wannan shi ne abin da saƙon da wannan ayar take ɗauke da shi da kuma nuni akan kangarewar zukatansu da kuma bushewar zukatan insha Allah ta'ala darasi mai zuwa wanda wala Allah shi ne zai zama darasi na ƙarshe da za mu rufe da shi za mu ji menene dalilan da suke haifar da bushewar zuciya kuma menene hanyoyi da ake bi a samu waraka daga bushewar zuciya wala Allah Allah ya amfane mu da wannan ya sa zukatan mu su yi laushi su yi taushi ta yadda za mu koma ga Allah subhanahu wata'ala mu rinka bin dokokin Allah sau da ƙafa Allah maɗaukakin sarki muke roƙo abinda da muka yi daidai ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ya yafe mana Allah ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta mana iyayen ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيوة akwai وني باوان الله ده يا ɗauki fom na masu itikafi guda goma da kuma eh, guda goma saura guda uku ko? So, muna fata Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya mayar mai da arziki ninkin ba ninkin abin da ya bayar, ya sanya wannan kuma ya zama sanadi na samun buɗi na arziki shi duniya da lahira. Waɗanda za su aiwatar da wannan aiki da wannan form. Allah ya sa aikin da za su yi ya zama a cikin mizanin shi ma ayyukan shi na alkhairi ranar alkiyama.